Bismillahir Rahmanir Rahim. Amatul Malik. Babi na arba'in. Kiran tuni ya yanke. Don haka, kai tsaye zai tura mata. Akan zai kira ta. Dawowa yi aka karasa abin da za a yi. Na ranar, ya wuce masaukinsa. Ko bayan da ya isa, wanka shi ma ya saki Ya zauna a natse. Ya saka kiran wayarta. Amma tana ta kashe wayarta. Ta kwanta jiki ba ƙarfi. Washe gari haka ya saka kiran, amma wayar aka ce. Haka ma anti Farha ba ta tare da ita, tana sufa Ita kuma tana suku Don haka kwata-kwata bai samu ji daga gare ta ba. Zuwa lokacin, nutsuwarsa gaba ɗaya ta tashi daga kansa. Ta wurewa kawai yake yi. Amma kusan duk notin kwanciyar hankalinsa sun kunce. Mr. Jamil ne kawai ya san haka. Don haka, ya shirya tsaf umarni kawai yake jira ya siya masa tiket ɗin dawowa tun da madan abida dadi sai dai a ce alhamdulillah ba laifi komai noman ne usna kana biyu ta gama komawa kalan tausayi tausayi ta takaici takaici saboda ta gama ruɗa mama ta daga mata hankali gaba ɗaya akan komai da ya danganci ash da amatu da kuma mahaifiyarta saboda ta rasa ta inda za ta fara ihu Tana cewa, ashe ba Ash ne dad ɗinta ba, saboda tsoron abin da su Aisha za su iya faɗa wa dad idan ya dawo, da kuma firgita da abin da ya yi wa Naufal akan lamarin faɗin Amatu. Tana tsoron ita ma abin da zai mata, saboda laifinta babba ne. Amatu da ta shiga damuwa, ganin halin da na ta jefa mama na damuwa da kunci, roƙon mama ta dinga yi akan ta cirewa kanta damuwa Madan Abida na nan lafiya ƙalau. Haka ma babu abin da zai faru insha Allah. Anti Farha da ta ga mama na neman saka Amatu cikin tsaka mai wuyar damuwa. Sai kawai ta tattara Amatu suka koma gidanta. Ita ma mama ɗin sai bata hana ba. Saboda ganin Amatun na sake rikita yanayin Husna. Komawarta gidan Anti Farha ita ma shine nutsuwan da ta samu. Gashi sun ɗan samu break daga school. don haka ta sake samun hankalin ta ya kwanta. Kwanan su biyu a gidan Anti Farha ta siya musu tiket suka wuce Lagos. Bayan Anti Farha ta sanar da mama bikin auren ƙanwarta da suke uwa ɗaya uba ɗaya. Za a yi. Har cikin ran mama ta ji daɗin tafiyan tasu. Don haka ta amince saboda a ranar suke tsammanin dawowan ash gida. Gwara Amatu ta tafi kawai har bayan kwana biyu. Jirgin yamma suka bi Don haka ko da suka isa an yi magrib. Anti fara ce a gaba saboda sanin za a zo ɗaukan su. Amadu tana gefe anti ɗin tsaye cikin doguwar riga fara. Kusan daidai shaf ɗinta mai kyau. Kanta na ɗaya da mayafi mara nauyi. Handbag ɗinta mai shegiyar tsada ci kawai. A hannunta sai wayarta. Hasken fuskanta mai kyau da fresh ne kawai yake ɗaukan idon wanda ya kalle ta. Mr. Jamil ne ya zo ɗaukan su a airport, wanda ya saka ta cikin matsanancin mamakin da ya saka gaban ta faɗuwa. Jikinta gaba ɗaya na ɗaukan sanyi. Lokaci ɗaya tana tabbatar da Ash yana Lagos ɗin kenan, kuma ya san da zuwansu. Kasa cewa komai ta yi, bayan sanyin da jikinta ya ƙara, lokacin da ta buɗe baki, a nitse, ta gaida Mr. Jamil ɗin, ta shiga mota. ba tare da ta iya ƙara cewa komai ba. Antafara ce ta shigo motar ita ma. Kafin Mr. Jamil ya shiga, ya ja suka bar airport ɗin zuwa masaukin Ash da za su ajiye amatin su wuce inda zai kai Farha, nata masaukin, ita ma gidan sista ɗinta. Suna isowa ya buɗe mata motar ta fito, a hankali cikin nutsuwa. Har lokacin, bata iya cewa komai ba, sai antifarha Farha da take kalla wadda ko a jikinta. Don ita ma hutun take so, daga frejo ɗin gidan Ashtalba, da ba ta ƙarewa. Da haka huta za ta yi a Lagos ɗin, sai ta kwana biyu. Mista Jamil ne yake janye da lagi ɗinta, ita da Anta Farha na bayansa. Anta Farha na mata maganar da kwata-kwata ba ta fahimta, saboda tunaninta da bugun zuciyarta da ya nisa da sauyawa. wata lafiyayyen lotse-lotse suka zo wadda take kusa da ruwa don haka take da sanyi a yanayinta security da tsarin gurin kawai zai tabbatar da suwaye da waye suka kai matsayin zama a gurin babu hayaniya don haka har suka isa ɗakin babu motsi ko wulgawan kowa Mr. Jamil ne ya ciro kad ɗin hannunsa ya buɗe ɗakin tare da juyowa ya miƙa wa amatin kaɗin ya tura mata login ɗinta a hankali zuwa cikin ɗakin. Antifara ce ta ɗan shafa fuskanta a hankali. Cikin nutsuwa ta ce, Take care little ama, sai mun yi waya. A hankali tana jin jikinta na sake mutuwa. Haka ma zuciyarta na sake sauya dokawa. A hankali ta shiga ɗakin. Wanda yake suit ne, na wanda ko a cikin masu kuɗin, su masu kuɗin ne. Tana shigewa, Mr. Jamil ne ya janyo ƙofar ya rufe, tare da juyawa. ya kalli Farha. Suna magana cikin murmushi. Suka bar gurin. Zuwa mota don ita ma ya kai ta. Amatul Malik kuwa tsayawa ta yi a gurin. Tana kasa motsawa. Tsawon mintuna. Komai ba ta ganewa. Sosai saboda sanyin da jikinta yake sake yi. A hankali ta daga ƙafafuwanta, tare da nufar luxury surface ɗin da ke tsare a wadatacciyar tsararriyar falon. Ko taku uku ba ta yi ba, ta ji motsi a hanyar lungun da lafiyayyen gadon ɗakin take. Daga ɓoye ba a ta, saboda cikin gilas tsarin ɗakin turawan Rusiya. Ɗagawa ta yi ba tare da juyowa ba, sai dai bugun zuciyarta da yake ƙaruwa a hankali a hankali, saboda jin takunsa yana nufota kai tsaye, haka ma ƙamshinsa da yake shiga hancinta bayan tsawon kwanaki. A hankali ya iso bayanta. Idanuwansa da ke cikin raɗaɗi, daga salin buƙatan ganinta, suna kallon bayanta. Yana isowa ta ji hannuwansa, a hankali suna zagayota ta, ya rungume ta. Yana limshe fararen idanuwansa, a hankali, tare da sauki ajiyan zuciya mai sanyi a bayyane. Ita kanta, ajiyan zuciyanta sauki mara sauci, tana rufe idanuwanta a hankali ba tare da ta motsa ba. Sai da ya kusan mintuna biyu a hakan, kafin ya jiyo da ita. A hankali, ya buɗe idanuwansa, ya zuba fuskanta, yana jin abin da bai ma san me yake ji ba. Kansa gaba ɗaya kuncewa yi. A kwanakin, saboda rashin barin ya ji muryarta ya raba hankali da nutsuwansa ɓangare-ɓangare. Yadda yake kallon nata, ba tare da cewa komai ba, cikin yanayinta tana jinsa a jikinta, ya sanya ta ɗago idanuwanta a hankali ta kalle sa cikin yanayin da ya saka numfashinsa neman yankewa amma idan ne ya kanne yana ci gaba da kallonta a natsatsen yanayi a hankali ta buɗe bakinta da furta ina wuni barka da dawowa wani sassanyen ajiyar zuciya ya sake saukewa tare da sake zagayota, ya rungume cikin jikinsa kafin ya buɗe baki a hankali ya ce Me yasa kika hana ni jin lafiyanki? Kin san kin raba hankalina da hakan? Mhm, kin san hakan? Girgiza kai ta yi a hankali, tana yin ƙasa da idanuwanta. Ɗago fuskar ta yi, ya kalle ta. Yana jin zuciyarsa na sake kasa sukuni. Ya ce, Amma kin san hakan, it's not right. Me yasa za ki ringa kashe wayanki? Kina son na dawo da wuri ne? Ɗagowa ta yi ta kalle sa, saboda abin da ya faɗa. wanda ya sanya ta jin wani iri. Ta rasa amsar da za ta bashi. Gashi ya kafe ta da idanuwansa. Yana mata kallon da yake tona asirin zuciyarsa. Janyewa ta yi a hankali daga jikinsa, tana kaucewa kaɗan daga kallonsa. Tana kawar da zancen da tambayar jikin madan Abida cikin kulawa da nutsuwa. Shi ma amsawa ya yi, ya zauna a hankali kan kujera, tare da ci gaba da kallonta. yana son karanta yanayinta. Amma sam ta ƙi yarda da haka. Ta juya masa baya, tare da yin gaba, a hankali. Tana son shigewa toilet, saboda asirin zuciyarta ya kusa fallasa. A gabansa, har ta wuce sa ta shige toilet. A hankali bai ɗauke idanuwansa daga kanta ba. Cikin nutsuwa da sanyi yake bin komai nata da kallo cikin nutsuwa. Tana shiga toilet tsayawa ta yi a hankali. tana sauke ɓoyayyen numfashi a hankali. Saboda ganinsa shine ne abin da ba ta taɓa tsammata ba. Da zuwansu Lagos din. ta jima a toilet ɗin kafin ta fito da alwalanta don yin sallah. Bayan ɗakin ya fice don haka sallah ta zo ta yi ta magarba. Ko da ta gama lokacin isha'i ya yi, don haka ta yi sallah, ta yi isha ta yi addu'a ta miƙe. Ƙaramar lagar ɗinta da kansa ya shigar mata da ita, ƙurya. Zaunawa take ƙoƙarin yi. aka danna ring bell ta shigo ɗakin mara ƙara sosai kallon ƙofar ta yi tare da nufan ta a hankali sana buɗewa daga restaurant ne na gurin abinci ne aka shigo da shi aka jere kusan kala hudu sai snacks da gashashshun wasu abubuwan aka jere Jiyawa suka suka fice ita kuma ta rufe ta wuce toilet don wanka saboda tana son wankan amma ta kasa shigarta bathroom ɗin Brush ta fara yi kafin ta yi wanka. Ta fito, ɗaure da tawul. Mai ɗan girma, saboda na sani suna da girma. Mai kawai ta shafa sama-sama tare da turare kaɗan. Tana son ta saka kaya a jikinta, kafin ya dawo. Bura kawai ta saka da waya. Ya shigo cikin nutsuwa. Yana amsa waya a hankali. Sai dai bai iya kallon inda take ba, saboda ba zai iya losing focus abin da yake tattaunawa ba. tawul ɗinta na jikinta har lokacin. da haka riga da wandon bacci marasa tsayi da taushi kawai ta saka. Ta nufi toilet, ta mayar da tawul ɗin a hanga ɗin da suke shan iska. Tana fitowa yana gama wuyar. Ya taso daga inda yake zaune, ya kama hannunta, ya ja ta gurin abincin yana cewa, Yunwa baya daminki ne? Ba ta amsa ba, sai da suka zauna ta kalla abincin. Saboda ba lallai akwai abin da za ta iya ci ba. a ciki saboda ba ta son abinci mai nauyi da dare. Sai kiransa aka yi a waya, kuma dole yana buƙatar ɗaga kiran, don haka ya ɗauka. Yana amsawa a hankali, yana kuma taya ta cin abincin da take ci, cikin nutsuwa a hankali. Ruwan cikin sifageti ce, take ci, shi kuma yana amsa wayar, yana ɗan share mata bakinta da tishu, ba tare da ko motsi wa'inda yake wayar da su ba sun fahimci wani abin yake yi daban. Ko da ya gama wayar ta gama cin abincin, don haka shi ma a hankali ya fara cin nasa. Tana kan kafafuwansa har lokacin, yana ci, yana ɗan tambayar ta, if she's okay, ko tana buƙatar wani abu. A taƙaice ta ce ba ta buƙatar komai. Har ya gama tana kan kafafuwansa. Don haka yana gamawa ya ce dole ita ma ta goge masa bakinsa a hankali da tushe. Tana kallon dogon hancinsa mai kyau da tsari. yadda take kallonsa cikin tsananin son da zuciyarta ke masa da sanyin asirin zuciyarta na tonuwa ya sanya shi relaxing bayansa a hankali yana ba ta daman kallonsa yadda take so ba tare da ya yi abin da zai hana ta hakan ba kan idanuwansa da ke kallonta ta mai da idanuwansa ta kalle su suna kashe dukkanin jiki da sansa mai ƙarfin gaske da bata ma san yaushe ta samu kanta a cikinsa ba gangarowa da idanuwansa ta yi kan lif ɗinsa ta sake goge masa su da tishu. A hankali tana ɗauke idanuwanta daga kan fuskar tasa, tana miƙewa daga jikinsa, bugun zuciyar tana ƙaruwa. Tana sauka jikinsa barin gurin ta yi gaba ɗaya, tana jin kallonsa a kanta, har ta shige. Brush ta shiga toilet ta yi ta fito. Wayar da ta ciro a hankali daga handbag ɗinta, tare da zaunawa gaban miro, ta kunna tare da nemo namban mama ta saka kiranta. Tana cikin waya da mama ya shigo, ya shiga toilet kai tsaye. Wanka ya yi tare da brush da sauran abubuwan da zai yi ya fito ɗaure da tawul ɗin da ta wanka da shi. Kammala wayar ta yi da mama, ta miƙe daga miro ɗin, ganin nan ya nufo. Tana miƙewa ya iso gurin. Ganin yana ƙoƙarin gyara zaman tawul ɗinsa na ƙugu. Fatan jikinsa da jikinsa da yake a murɗe duk ya cika mata idanuwa. Don haka ta sauke kallonta, tana rasa inda za ta nufa. Saboda tsoron hawa gadon take yi gaban ta faɗuwa yake yi. Ganin yadda ta ɗan rikice, duk da ɓoye wanda take yi, Ya sanya shirko hannunta, ya dawo da ita. Lokacin take zaunawa gaban Miro, ita ma ya dawo da ita ta da sake zaunar da ita. Kan ƙafafuwansa, yana kallon fuskarta, da ta ƙi kallon tasa, Tambayar ta yi idan akwai abin da yake damunta. Babu komai. Ta tana kallon tafin hannunsa da yake haɗewa da nata cikin sanyi da kashe mata jiki. Ruwan wankan da yake jikinsa ya haɗe ta da jikinsa. Yana shafa mata sauran. Da wanda yake fuskanta a wuyanta yana shafa wuyan nata da fuskansa. Saurin ɗan jinyewa ta yi a hankali saboda tsikan jikinta da yake miƙewa a hankali da haka. Kallon ta yi ya ga fargaba a tare da ita. Numfashi ya sauke mai sanyi, mara sauti, don baya buƙatan fargaba a tare da ita. Fuskar ta ya kama da hannuwansa biyu, yana kallonta, cike da tsananin sanda da bai san iyakansa ba. A sanni ya ce, me yake faruwa? Kina jin gajiyan tafiyan da kuka yi right? Sai a lokacin ta bude idanuwanta. Ta zuba masa tare da gyaɗa kai a hankali. Babban matsalar da aka samu shine kallon da ta yi masa kafin ta ba su amsa. Shi ne ya kunce masa notukan kai, ya zagaye ta da hannuwansa, yana saka kansa cikin wuyanta, yana jan ƙamshinta, da ke sake tabbatar masa da kewanta da ya yi a kwanakin. Ita kanta inda ya saka kanta cikin wuyanta, yana sauke numfashinsa a hankali, mai ɗumi, ya sanya ta jin tana narkewa a jikinsa, ba tare da ta san tana hakan ba. saukan lipsinsa ɗinsa a fatar kunninta. Ya yi kisan ya sanya ta rufe idanuwanta. Tana jin bakin nasa na gangarowa zuwa wuyanta. Ya sauke mata wasu silent kisses da suka sake kayar da gabanta. Suka kashe jikinta duk lokaci ɗaya. Alif ɗinsa ya tsaya sai da ya sa lif ɗinta a hankali cikin wani shegin yanayin da ta ƙanƙame sa. Tana bude idanuwanta da ƙyar. Kafin ya haɗe bakinsu, yana tsusanta. A hankali a hankali, hannayensa kuma na zari rigar jikinta zuwa ƙugunta. Milk Lacey fura da ke jikinta ce ta bayyana. Wani mayin kallo ya bi bura da ita. Kafin ya fara zare hannunta, yana kallon. Ƙirjinta da ya fara bayyana ta sama. Hook ɗin bura ta gaba yake kuma ɗaya ne, don haka da hannu ɗaya ya ɓallasa. Yana kallon idanuwanta, ta yi saurin rufewa a hankali, cikin wata irin kasala. zarewa ya ta da jefar da ita gefe. Yana haɗe ƙirjinta da nasa, ta da miƙewa da ita. A jikinsa, ya nufi lafiyayyen gadon da ke jiransu. Bakinsa na cikin nata. Yana mata wani irin tsotsin da ya sake firgita ƙaramin kanta. Lafiyayyen ramas ɗin da ya kashe duk wani abu da yake jikinta, da su ne, ta da sansa da ya zama rauninta. Suka taru suka rage mata tsoron da ta shiga. har ya kuma maida ta cikakkiyar mace a karo na biyu, cikin sanyi da kwanciyar hankali. Ta ji zafi da wuya, amma ba kamar na farkon ba. Da haka ya gyara ta da kansa, suka kwanta baccin nutsuwa da ‘yar jinyar da bata kai na farkon ba. Abin da ya saka ta babban jinya shine maimaicin da ya sake samu bayan asuba, wanda ya kasa kontrolin kansa, kamar na dare. Da haka tuni ta ɗanyance masa da zazzaɓi mai ƙarfi da azaba ya kwantar da ita. Sai da aka turo dakto da safe, ta zo ta duba ta, amma babu wata babban matsala. Sai magani kawai da ta bata ta yi tafiyanta. Shi kaɗai ya yi jinyarta a wunin ba tare da buƙatan komai daga Mr. Jamil ba. Don haka ko ta Farha ba ta san ta yi ciwon ba. A ɗakin suka wuni yana kulawa da ita. Har dare, yi ya ɗaga mata ƙafa saboda ta warke. Yanda ya kamata, baya son wahalar da ita. ko jigata ta ta kowane hanya. Da daddare kusan abincin ma shi ne ya bata suka yi wanka suka kwanta. Washe gari haka ya sake tattalinta. Yana bata duk kulawan da bata samu ba a baya. Kwana biyu ya yi yana jinyarta ta warke sosai. Daga nan komai ya sake ɗaukan hanya yadda ya kamata. Saboda duk inda ake buƙatar mai da yarinya mace, ya maida ta cikakkiyar matarsa ciki da wajenta. Ita kanta, duk yadda take jin ‘yar fargaba da tsoro, a duk lokacin da wani abu zai shiga tsakaninsu, har ta fara ɗan sakewa a kwanakin. Don kuwa, wata rayuwa ce daga ita har shi suka samu kansu, wanda ta gama tabbatarwa da kowannensu ba zai iya rayuwa ba ɗan uwansa ba. Tunanne tsadadde sob soyayyarsa yake nuna mata, haka ma ita ma, gaba ɗaya ta lalace. gurin narke masa da ta sa da sanyinta. Don haka mantawa suka yi da matsalolin duniya na ɗan lokaci kawai. Zallan soyayya mai sanyi suke gudanarwa. Mr. Jamil da Anti Farhama tuni suka baje a garin suna tasa soyayyar da ba su ma san sun fara ba. kuma mazauna Saudiya, Nesa ta zo muku kusa. Shahararriyar mai maganin nan wato Ummu Shahir da ke garin Saudiya ta zo muku da magunguna iri daban-daban. Muna da man fawa'id. Man fawa'id yana magunguna kamar haka. Yana karya sihiri, maganin ciwon ido, ciwon kai, maganin baki, maganin baƙin aljani, maganin sanyi mai saka ciwon mara lokacin al'ada. Cutar shan inna, wato shanyewar jiki. Ƙuraje, ƙaiƙayin jiki, zafin fitsari. Yana maganin ciwon kunne, ciwon haƙori, ciwon baya, ciwon gaɓoɓi. Yana maganin tsutsar ciki. Man fawa'id yana maganin cututtuka iri daban-daban. Duk lalurar da ta dame ka, ka yi bismillah ka sha ko ka sha fa, za ka sha mamaki. Sannan man fawa'id hawa-hawa ne, akwai ƙarami akwai babba. Man fawa'id maza ma suna iya amfani da shi kamar mazan da aljana ta aure su. Ko suke fama da matsalar ƙanƙancewar gaba, ko sanyin mara da sauran matsalolin da suka shafi maza. Sannan mun zo muku da wata shahararriyar zuma ta magani wacce muka haɗa da ingantattun magunguna da sirrika daban-daban. Muna da ruwan karatu wanda aka sauke alkur'ani a cikinsa da ayoyi na karya sihiri da hassada da baki. Muna da baƙin miski mai karatu a cikinsa. Muna da maganin karya tambaya wato sihiri. Duka magungunan magungunanmu akwai ayoyin alkur'ani a cikinsa. Domin shi alkur'ani waraka ne. Muna da maganin maƙoƙo mai fitowa a wuya. Ba a nan kuma muka tsaya ba, muna rukiya muna ƙaho kowanne iri ne, wato hijama, kuma muna zuwa har gida mu yi rukiya ko ƙaho, sannan mu baka magani. Muna da maganin samun haihuwa da ikon Allah ga wanda suke da matsala a mahaifarsu. Muna da maganin fibroid, wato aliyaf, sannan muna da man zaitun nan magani. Muna da magunguna na cututtuka kala-kala. In dai a garin Saudiyya kake kana fama da waɗannan matsalolin, to ka tuntuɓi Ummu Shahir da ke garin saudiya domin neman ƙarin bayani. Ku tuntuɓi Ummu Shahir a layukanta kamar haka: sifili biyar uku, uku takwas biyar, uku shida takwas biyu, ko sifili biyar tara, bakwai tara, takwas biyar, uku biyu bakwai, wato 053 38 53 68 2 ko 059 79 85 32 70. Muna maraba da dukkan masu siyan magungunan mu ko kuma su